barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. a duk ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau za mu yi magana ne akan cin abinci mai kara lafiya a jiki musamman ma a wannan lokaci na watan ramadana Masu sauraro muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da ƙwararriya kan abinci mai ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta tattauna mana da Maryam Sani Bala ƙwararriya akan abinci mai kara lafiya a jikin ɗan Adam. Sunana Maryam Sani Bala. To da farko kamar wasu irin nau'in abinci ne ke gina jiki? Abinci mai gina jiki shi ake kira da protein. Shi wannan protein da muke magana misalin shi shi ne nama kifi wake yogurt kwai da naman kaza da dai sauransu to wa'annan su ne wa'anda nake kira protein kuma su ne nau'in abinci wanda jiki yake bukata dukkanin jikin ɗan adam yana bukatar protein to kamar dai irin nama dai kifi cereal food kwai kayan itatuwa su ne fruit kenan kamar wasu nau'in abinci jiki ya fi bukata. Shi kuma jiki yana da bukatar dukkan nau'in abinci kama da masu gina jiki. Abinci mai gina jiki yana da matukan mahimmanci a jikin ɗan adam kuma masu saka ƙarfi a jikin ɗan adam suna kuma ƙara mashi lafiya sai dai jiki yana bukatar wasu fiye da wasu. jiki kuma yana buƙatar abinci mai gina jiki fiye da sauran. To kamar wani irin nau'in abinci ne idan jiki bai samu ba yake iya samun matsala? Idan jiki baya samun abincin da zai bashi vitamins da minerals to gaskiya akwai matsala. Dukkanin jiki yana buƙatar wa'annan abubuwan guda biyu vitamins da minerals kamar su nama, kifi, madara da kuma yogurt. To musamman yanzu da ake azumi wani abinci jiki ya fi bukata. Yanzu kamar idan muka duba da wannan lokaci da muke ciki na azumi, gaskiya jiki yana bukatar abinci mai gina jiki tare da samar da ruwan jiki ana, ana son shi. Kamar misalin jiki yana bukatar abubuwa kamar su nama, kifi, kayan itatuwa, da kwai, da, da yogurt, da madara, da cereals da sausage. To a shawarce idan an yi buɗe baki me aka fi so a ci? A lokacin da ake yin buɗe baki ya kamata a ce mutum ya fara da abinci wanda ba shi da acid a jikin shi. Lokacin da aka kai azumi kenan ba, to ya kamata a ce mutum ya samu abinci wanda ba shi da acid. Kamar misalin dried fruits, abinda muke ce ma dried fruits. su ne kamar su kankana gwanda banana pineapple cyril amma banda cyrus misali kamar su lemu daga kai azumin ka kinga ai bai kamata a ce ka fara ka fara amfani da su ba to kamar me yasa ake so a rika cin irin nau'in abincin da kika faɗa abin da ya sanya ake son a rika cin abinci wa'inda ne bayanin su dalilin da ya sanya ake son a rika cin su suna ɗauke da sinadari na folate da kuma calcium da kuma iron b sai kuma vitamins da kuma fiber suna ɗauke da waɗannan abubuwan dukkaninsu sun kumshe su wanda za su ba jiki abin da take bukata kenan sannan a lokacin jiki yana buƙatar abinci musamman wanda ke ɗauke da shuga jiki yana buƙatar shi saboda neman ƙarfi kin ga an daɗe jiki bai samu abinci ba a ɗan bashi abinci mai ɗauke da refined sugar to wani lokaci za ki ga dai abin sai a hankali idan mutum ba shi da halin cin waɗannan abubuwan me zai ci ya maye gurbinsa sannan kuma idan mutum ba shi da halin cin waɗannan abubuwan da na lissafa irin su kifi da nama da su kwai da su madara da su yogurt kin gani ba kowa ne wannan mutum yake iya cin su ba ba kowa ke da ikon da zai je ya ci ba to idan baka da ikon da zaka ci wannan abincin to kada ka matsa ma kanka idan kamar mutum ba shi da karfin da zai sayi wa'annan abubuwan kenan na irin su kaza su kwai duk baka da ikon sayan su to sai ka yi kokarin ka samu wake wannan wake namu wake kowa ya san dai wake to mutum sai ya je ya same shi sai ya je a rika yi mishi kosai ya rika ci akwai kuma nau'in abinci kamar awara kin gani ita ma awara abu ce mai sauki wanda mutum idan ba shi da iko ba sai ya matsa ma kan shi ba za a iya zuwa ya je samu awara ita ma awara abu ce wanda take dauke da protein a jikinta za mu iya cewa ma ita awara kashi 90 casa'in a cikinta protein ne to mutum zai iya samun ta kuma ko a ina sannan kuma ko a ina za ka iya samun ta ka ci ta ko kudinka kalilan sai ka samu ka ci a matsayin ka na wanda baka da shi sai kuma kayan marmari kamar su kankana da su mangwaro da su yazawa da dai sauransu su ma kin ga sun maye gurbin wa'ancan. Daga ƙarshe wace shawara zaki ba ma masu sauraron mu kan kula da cin abinci mai gina jiki wanda kuma zai ƙara wa jiki lafiya. Shawarar da zan bada kuma a nan ita ce kamar kin ga duk lokacin da aka zo aka ce ga abu wannan yana da mahimmanci abu ne wanda yake da amfani kuma sannan a jikin ɗan adam kin gani ana buƙatar shi to amma kuma shawarar da zan bada a nan gudirin ita ce kada ya kasance idan mutum ya samu irin wa'annan abubuwan da na lissafa masu mahimmanci to duk lokacin da aka ce ga abu yana da mahimmanci to za ki same shi kuma yana da rashin mahimmanci akwai rashin mahimmancin shi a jikin dan adam kuma za ka samu cewa ma jiki in ga abu yana da mahimmanci to kuma za ka samu wani wanda baya da mahimmanci to shine za ka samu cewa su ma suna da matsaloli da kuma illolinsu a jiki idan suka yi yawa ko kuma suka yi kaɗan a cikin jikin ɗan adam misali idan mutum ya ci nama ko wake ko kifi da dai sauransu abincika dai masu gina jiki to amma kuma suna fitar da wani abu a jikinsu a cikin jini kai suna fitar da wani abu wanda ake ce ma um, wanda ake kira da uric acid da turanci yana da amfani a jikin mutum amma idan ya yawa to yana kuma kawo ciwo da ake kira gout idan shi protein din yi ma mutum yawa a cikin jikin shi to yana kawo wannan ciwon kafa din wanda muke kira gout saboda haka duk abin da za a ci duk abin da mutum za ya ci yana da kyau ya kiyaye yadda yake cin zakar ya rika cin shi ya zama shi kaɗai ɗin yake ci baya haɗawa da komai sai wannan protein ko da wani lokaci shi shi to zai iya haifar ma mutum da illa sannan kuma mutane su rinka ba da muhimmanci wajen motsa jikinsu saboda shi motsa jiki abu ne wanda yake da mahimmanci sannan kuma ana son dukkanin dan adam a ce yana yin shi saboda idan mutum yana motsa jikin shi bayan ya ci ya koshi to kun ga zai taimaka mashi ma gurin narkar ma da abincin idan ya ci ya koshi ya rika exercise to wannan exercise ɗin da yake shine za ya taimaka mashi wurin ganin abincin ya narke a cikin jikin shi yadda ya kamata sannan kuma shi shan ruwa yana da matukar muhimmanci a wannan wata da muke ciki yanzu na azumi to mutum ya kasance yana shan ruwa sosai saboda mahimmancin shi kamar shi yanzu ruwa idan muka yi bayani idan muka yi magana a kan shi ruwa abu ne wanda yake wanke koda to yana da kyau a ce mutum ya rika shan ruwa sosai lokacin da aka sha ruwa sosai ya sha ruwa kuma sannan cikin dare ma ya farka ya kara sha kuma sannan idan ya zo gurin sahur ma ya kara shan ruwa sosai ya sha at least kamar galan ɗaya. to yana da kyau mutum ya sha ko dan saboda ma ya wanke mashi ko da shi saboda azumi muna idan muna azumi muna samun yawan karancin muna samun karancin rashin ruwa a cikin jiki to idan mutum yana shan ruwa sosai sosai sosai zai zama yana mai da ruwan jikin shi ruwa yana da kyau abu ne mai kyau a rika shan shi a yawaita shan shi a yawaita shan shi sosai yana da amfani a jikin dan adam To masha Allahu Maryam muna godiya ko in ce mun gode kwarai da gaske. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin Amin, amin, tuma amin ya Allah. masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga wakiliyarmu a Nijar Tamar Abari da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum murya Amurka. suna na Madan Zuwa Salisu. albarkacin watan ramadan ga wasu 'yan girge-girge da zan gabatar muku insha'Allah Zan muku lemu tunda lokacin azumi ne lemu har na kuka na garin kuka garin dan kuka kwalba mm, to sai ka samu ka garin dan kuka ka samu madara wannan sikiri ta cikin kwanku mai zaƙin na wadda ake tofi da ita to sai ka kwalba ka daidai yadda munzalin da kake so da yake mu dai mahi yawa munzalin kawai ana kaman mantawa ne akwai inda ake auna to mu mahi yawa in ka ba da auna aunan ma sai ba mutane wahala kenan sai ka daidaita dai tunda ita wannan zaki ne zata baka kenan da zakin da kabrin yadda kake so ka gan shi ne ka dama shi ka tace shi dama kan ka dama ma ka tankaɗe shi kuma halloyi ka sake tace shi in ka jiƙa shi in ka tace sai ka sa madarai kana juya kana juya kana taba ɗanɗana in zaƙin ya ishe ka saboda tana da mugun zaƙi ya ishe ka daidai yadda kake so sai ka bari sai ka kawo dan kayan kamshi ka sa kamar na aromatic ba a sa mata su wani cittan nan da wannan kai ka samu ko aromatic ko na anana kake so ko na bana lebo eh sai ka samu ka dan sa daidai ba ka cika shi ba yanda zai dace kuma ka sa sikir vani in wannan sai ka sa shi shima daidai yadda zai maka kamshin daɗi dai haka sai ka kagalas ka sa shi kenan kuma cikin firiji za ka sa sai ka sa cikin firiji shi kenan to ana yana so in miki tambaya kamar shi wannan ah, lemun zaki na kwalba mm. da ake kama ana yin shi da kauri ne ko ku a'a da ruwa ruwa ake shi eh, to kabri ba zai gyara ka ba kuma ruwa ruwa ba ruwa sosai ba eh tunda kabri kamar kai kabri sosai kamar da yanda lemu har zai ba dai na suwaro to shi ya dan na suwaro kabri amma kuma kai kabri sosai tunda ya zama shi kamar kala wani abinci ne haka daban mm. eh sai a zuzzuba a kofi a sha Mm, yana da daɗi kwarai to kuma yanzu za mu yi miya nama ja dage-dage da ake cewa mai kalar ja eh ta naman rago to ita dai miyar ja kowa ya danganta da yadda yake yin ta mutane duk sun iya ta kuma kowa ya danganta da yadda yake yin ta ka nemi naman ka na rago mai kyau ka isassa kamar uku zuwa hudu yi nama kilo guda ka samu albasa ka uku zuwa hudu ka samu attarugun ka madaidaici wani yana son tonka wani bayya su yaji ka samu tafarnuwa ta alma daidaici aka kasa da yawa ɗaci take yin aka sa da yawa akwai kayan yajin nan baki da ake ce ma puwavuron ka samu shi puwavur kai eh, puwavur kuma ka samo puwavuran shi tsanwa ne shi kuma puwavur kamar ya dan hin masoro girma baki ne yana sata masoro su yan sai da kayan miya sun san shi sai ka samo shi sai ka daka yar taka ka sa puwavur ka sa ta hannuwa ka sa attarugu ka daddaka sai ka sa puwavuran kin kaɗan ka rage wani kuma ta sai shi ma ya ka sa shi ka daddaka to wasu sun yi so su kara persil da seleri in kana da su haza salam in baka da su ma kaka damu da ka samu loriyan ka share daya to wannan kadai sun isa miyar ka zata yi daɗi ta yi kamshi saboda wata kayan yaji ya danganta da huwa kala kaza a sa yaji kaza amma na ga kamar wasu suna zahin gama kayan yaji iri-iri to wata ran yakan bata maka wata da dahuwar kenan ita dai wannan dahuwar ta nama dage-dage bakin wannan kaɗai ma kake da ba sai kaka da hankali ba sun isa kuma za su baka dahuwa mai kamshi mai daɗi mai daɗin ɗanɗano sai ka sa ka yanyanka albasarka ka kawo mai ga zuba madaidaici saboda shi ma mai in yayi yawa yana ta da zahi to kuma wasu sun so su soya mai su soya miya da mai da yawa in ka soya miya daga karshe kana iya hudda shi in zaka zuba a cikin kwanoni sai ka hudda shi share ɗaya shi ma duka bai batawa sai ka zuba manka kayan ka albasa sai ka zuba in ta dan fara rage karhinta bata soyin ma wannan ta soye sai ka ka naman ka ka zuba in ka zuba nama wannan kayan yaji da kadar da ka wuri guda sai ka ka zuba sai ka sa ɗan gishiri ka ka sa da yawa saboda yanzu ne ka fara girki in ka sa da yawa zai huzge ka a ƙarshe miya ka sai ta yi gishiri da yawa miya an ta yi gishiri da yawa daɗin ta hiyaye sai ka ɗan sa ɗan gishiri madaidaici in ma abincin cin magi ne ka sa magin ka ko biyu ma haka ƴan ƙananan nan yayi sai ka karihi to zai sulalu kuma zai ɗauko soyuwa in ya ɗauko soyuwa wannan kayan yajin komi ya gamu a jikin shi za ka ji tun daga ɗanɗanan shi ya kama shi ƙwayan tumatum ɗanye ne da tumatumin kwankwaɗo da ɗan tattasai to sai ka ka tumatum ɗanye ka sa in ya ɗan fara soyuwa kayan yaji ya kama shi shi ma ka soya in ya ɗan soyu sai ka sa ɗan ruwa kaɗan sai ka sa na kwankwa ba ruwa da ya ɗan kaɗan dan dai kai kama tukunya sai ka sa na kwankwa shi ma ka jujjuya ka jujjuya ka ɗan lura dai da ya soyu sai ka sa dan ruwa hallo sai ka sa tattasan ka dan jujjuya in ka ga ya zama mai ya kama mai ya hayo sai ka sa ruwa kamar moɗa guda dan naman ya dau dan naman ya dau kuma kayan duk da ka sa ya kama jikin shi yanzu kuma sai ka zo ka ɗanɗana in ka shi ɗanɗano ya yi in akwai wani abu da ya gaza kulkulan nan ma kana iya ƙara kulkula abin da ya gaza sai ka sa in kuma ɗanɗano ya yi kayan yajin daidai yadda kake so sai ka tsaida ruwan yanda kake so daidai yadda zai ishe ka bukatar ka to wajen tsaida ruwan dai wani bi in aka sa ruwa da yawa yakan dan iya ba da matsala amma dai ɗanɗanan sai iya tahiya amma dai to ya danganta da yadda kake da iyalin ka ai eh, sai a daidaita ruwa yadda dai kowa zai ci nama ya san ya ci in ka daidaita ruwan sai ka bar shi dama naman ka ya dahu ya dan sulalu ya dan ya dan fara ka kaɗan haka sai ka jefa wannan puwavuron da muka faɗi duka bi himin biyar ka sabu ke ba ihe ka je shi sai ka ji kamshin ya kara kama to na ce ba muku wazantar loriye loriye shi lokacin da ka sa nama a mai ka kula ka sa loriye kamshin shi ya hutowa saboda wata in he ka sa ruwa ka sa lori za ka ji ya baka wani kamshin da ba shi kake zato ba to ita wannan miyar dai miya ce ta nama kana iya ci da shinkawarka kana iya ci da maka kana so kana iya ci da kusus kana iya ci da burodi kana iya ci da doya ana cinta da abu dewa ya danganta da abin da kai niyya ta masu sauraron mu albarkacin watan ramadana ga wannan ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana abdulrahman abdulhamid wanda aka fi sani da malam bala zai magana akan falalar wannan wata mai albarka na watan ramadan ina cikin garin difa a nan jamhuriyar nijar to annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisai da dama falalar azumin watan ramadan annabi ya ce man samu ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani kuma yana mai neman lada an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubansa sannan allah ta'ala ya yi magana a cikin alkur'ani akan wannan wata mai albarka ya saukar da sura su kutum da guda akan ɗaya daga cikin dare raki da yake cikin wannan wata na ramadan bismillahir rahmanir rahim Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadri aikin ibada a cikin daren lailatul qadari ladan da ake samu ya fi ladan wata dubu a wajen Allah malamai suka ce shekara 83 da wani abu lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu malaiku suna saukowa a cikin wannan daren wa ruhu fiha hadda ma malaika jibrilu a cikin su wa rufiya bi izni rabbihim suna sauka ne da izinin ubangijinsu da izinin Allah bi izinin rabbihim min kulli amri daga kowane al'amari salamun hiya hatta matsalai alfajir shi wannan daren aminci ne ha alfijir ya fito alfijir ya fito a cikin wannan daren aminci ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wasu hadisan daban yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam lahu illa som dukka aikin da dan adam yake aikatawa nashi ne banda azumi assalamu alaikum wa rahmatullah sunana sa'adu malam alto zamnan ne a difa a jamhuriyar niger lallai bisa falala na watan azumin ramadan alhamdulillahi kamar yadda allah ya fifita watan ramadan akan sauran watanni haka ya fifita ibadodi na watan ramadan akan ibadodi na sauran watanni watan ramadan wata ne wanda yake dauke da falala mai yawa wadda bata kirguwa daga cikinta dai kaɗan daga ciki eh, akwai daga daren farko liƙe ƙofofi na wuta da kuma buɗe ƙofofi na aljanna abu na gaba daga cikin falololi har yanzu watan ramadan shine wata wanda aka saukar da alkur'ani mai tsarki a cikinsa kuma watan ramadan a can bayan an liƙe ƙofofin to an buɗe ƙofofin aljanna kenan ana kira ga dukkanin ɗan uwa musulmi kowa ya buɗe ƙofofin ayyukansa na alheri ya yawaita su ya fifita su kamar a cikin wannan watan fiye da sauran watanni da yake ana so mutum ya yawaita karatun alkur'ani mutum ya yawaita nafiloli mutum ya yawaita tasbihi zikiri abu ambatan allah salatin annabi a cikin wannan watan mutum ya zamanto yana da kwant mai yawa yana da account mai yawa a ciki wanda ya bude a cikin wannan a cikin wannan watan ramadan har yanzu falalolinsa akwai ta sallar tarawih eh, wanda aka saba yi su ma eh, falala ce keɓaɓɓiya ta wannan wata <clears throat> mai alfarma bismillah salatu salamu ala rasulullah sallallahu alaihi sunana muhammadu awal ana ce man malam awal ni ne liman masallacin merimbo wanda ke nan kusan inda ake fitar da gawa ake sallar gawa kuma allah kadarta ni malamin makaranta ne da wata makaranta da ake ce ma ibn sina wadda eh, a jasu da musulman da afirka suka yi to na farko dai musulmi ya san me yasa allah rabbul alamin ya mashi umarni na ya azumi Allah ga ya ce la'allakum tattaqun na wajabta muku azumi ya ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a wanda na wajabta shi ga al'ummomin da suka zo gabanin ku hadafi abin nihi shine da a ji tsoron Allah shi ka tsoron Allah malamai sun fassara shi a takaice abu biyu ke sa mutum ya ji tsoron Allah aikata ayyukan alkhairi da barin aikin da bai sa da kyau kenan dume azumi in dai yana so ya cima gurin shi na samun takawa cikin azumin shi to dole ne kula da abu biyu na farko shine wanta ibada azumi kwanaki ne na ibada bal falala da rahama ga ubangiji rabbul alamin cikin wata goma sha biyu sai hidda ga al'umma da ya zaɓa dan ya zaɓi manzanta ya zaɓi littafin ta wannan al'umma tamu sai ba mu wannan wata na ramadan wanda musulmi zai yi wanta aikan alkhairi dan ya ci mu gurin shi na takawa a gulguje aikan alkhairi da za mu yawanta yi cikin ramadan dama muna yin su mai so ake a yawanta na farko shine mi kula da sallolin mu guda biyar mu maza mu yi su a lokuta mu yi su kuma a cikin masallatai tare da yan mu shi ke sa kake gama ga watan ramadan eh, masallatai suna cika da dama don wata ne na ibada babbar kau ibada uwar ibada ita ce sallah to baitin salloli na farloli sai mu zan kula kuma da mi tarawihi na filoli wannan sallah dai ta asham da mu hausa muke cewa sallah asham wadda manzo sam ya mana bushara in ka tai baka bar liman dinka ba hai aka kare da liman dinka za ka samu lada a wuka raya daren gaba ɗaya kana ibada to becin sallah a gulguje ana so wata ne na rahama da sadaka da taimako da hiddo kuɗi da dukiya a ciyar da bayan Allah muna da su da dama akwai talakawa na nan akwai bayan Allah matan da mazansu sun rasu sun bar masu diya suna da yawa a garin ga na maraɗi a ƙauyukanmu a ƙasanmu Nijar kai dukkan ma zan ce ƙasashen musulmi akwai da dama ta mu 'yan Afirka mutane suna da talauci suna buƙata abinci suna buƙata abin sha don haka Ramadan sai zo ce ka yawanta sadaka a cikin Ramadan don saboda alkhairi da adda shi kau daɗin sadaka tana kawo alkhairin duniya da lahira. Assalamu alaikum a ah, sunana Muntaka Malam Umaru a nan cikin garin da magara Nasiya ta da wanda zan yi a yanzu musa kan makwabta in kana da makwabci kuma Allah ya maka wani abu a hannun ka kai sai ka taimaka wa makwabcinka musamman abincin da za a ci musamman yanzu wannan azumin da ake ciki akwai lada dai ba karamin lada bane za a samu in ka ɗauki kwano ɗaya na ruwa ko na abinci ka kai wa makocinka ya ci wallahi sakamakon ladanka ba nan duniya nan duniya an ka gani to lahirar raman ka jira abin da zai sami ka na alheri bayan haka nan in akwai kuɗi ba abincin ba ba shi kuɗin yahi in kuma kana da shi ka hana wallahi kalar haku kalilan wale bugu kasira kana dariya ka samu ka samu baka maka taimaka makwabtanka ko yan unguwarku wallahi gaba sai ka yi kuka la sai a cikin wannan watan na azumi mutum babu ma lokacin da ya kamata a yi ma irin wani azumin yanzu da yanzu ake cikin wannan abubuwa wahaloli gashi nan eh, ba iyaka yanzu kamar bangaren taimakawa kaga na fara akwai marayu akwai marayu yanzu dimbin marayu ne suna nan yawa ba su da wanda zai ba su abin da za su ci wani yana so zai azumin ma babu abin da zai sha ruwan maraya ya kamata masu hannu da shuni ka taimakawa marayi ka taimakawa wanda bashi ka taimakawa Eh, almajirai musamman wanda suke zama na guri guda ko kuma wanda suke cikin gida amma mai kabri kar ka je ka ba su wanda zago za su zo hallo sai ka ce a ba su a ba su in ka tashi badawa in za ka bada jikka goma in ka ga wannan mutumin baya da shi baya da shi nemi jikka ɗari ba shi ka yi gaba ka bada kuɗin me za ka da shi me za ka yi da abincin ka tare shi in yi huhuna ko yi gari sai ka zubda akuya ma bata ci don haka muna jan hankalin mutane mutane ku taimaka mutane in babu taimako yanda Allah ya taimake ka fa kile ne ya baka na aljanna da na wuta in kai alheri aljanna ce in ku kai lala to watan ramadan mahimmancin shi taimakekeniya kuma lada lada gare shi ba kaɗan ba. sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da abokiyar aikina da ta gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. people.